Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke gabatar muku da Shirin a daidai wannan lokaci. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. An ɗage ranar mai dole zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin Legas da Kano, wanda aka ayyana ƙaddamarwa ranar Juma'ar nan sha uku ga wata. Dawo da safarin jirgin ƙasan dai wani yunƙuri ne na sauƙaƙawa mutane hanyar tafiye-tafiye da kuma yauƙaƙa harkar kasuwanci a Najeriya. Domin jin dalilin ɗagewar, mun tattauna da manajan ayyuka na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya NRC ni Ali. It's postponed by two and the reason is we suffered uh, the heavy rain in the Uh, Mun ɗage da mako biyu uh, saboda ambaliyar ruwan sama da aka samu a yankin uh, Oshun a makon jiya ya tafi da wani bangare na titin jirgin ƙasan. Amma yanzu haka muna ƙoƙarin gyara bangaren da abin ya shafa wanda zai iya ɗaukar mako biyu. Aikin Legas zuwa Ibadan da shugaban ƙasa ya ƙaddamar a kwanakin baya bangare ne na titin jirgin ƙasa daga Kano zuwa Legas. Dama bangaren Ibadan zuwa Kano kuma an riga an kammala. kwanan nan kuma shugaban ƙasa ya ƙaddamar da ɓangaren da zai tashi daga kano zuwa kaduna aiki ne da zai ɗauki lokaci amma shirin da aka yi shine a cikin wata goma sha takwas masu zuwa za a kammala bangaren kano zuwa kaduna na layin jirgin ƙasan daga Legas zuwa kano yanzu haka kuma ana ci gaba da aiki game da titin jirgin ƙasa na zamani kuma idan mutum yana gina sabon gida baya nufin tsohon ginin nashi bashi da amfani saboda haka za a ci gaba da aiki da tsohon titin jirgin ƙasa a wuraren da ake da shi an kasa aikin ginin titin jirgin ƙasa daga lagos zuwa kano ne gida uku na farko shine abuja zuwa kano kuma an kammala na biyu daga lagos zuwa kano wanda shugaba muhammadu buhari ya kaddamar na gaba shine ibadan zuwa kano wanda ya hada da bangaren kano zuwa kaduna wanda shugaban ƙasa ya kaddamar da fara aikin kusan wata ɗaya kenan yanzu ana kammala wannan bangaren za a fara aikin haɗe titin jirgin daga kano zuwa maradi a jamhuriyar niger a takaice aikin zai samar da titin jirgin ƙasa daga Legas zuwa kano daga nan ya dangana zuwa maradi abin zai kayatar kwarai domin bangaren da na gama magana a kai yanzu zai kasance titin jirgin ƙasa ne na zamani na biyu shine za a samu sauƙin sufurin kaya akan titi domin mutum zai iya hawa jirgin ƙasa daga Legas har zuwa Maradi ko daga Legas zuwa Abuja ko daga Abuja zuwa Kano ko daga Legas zuwa Kano. Wani abu shine titin jirgin ƙasan ya shiga har tashar jirgin ruwa ta Afafa. Wannan kadai ya ishi mutum ya san irin alfanun da aikin zai samar na tsawon lokaci ta fuskar tattalin arziki da jigilar kaya zai rage cunkoson ababen hawa a tashar jirgin ruwa ta afafa zai kuma rage taruwar 'yan daba a kan tituna saboda yawancin kayan za a koma jigilarsu ne ta jirgin ƙasa an gaida sagir kano sale da fassarar kalaman manajan ayyuka da hukumar jiragen ƙasa ta najeriya niyi ali sai dai kuma sakamakon alkawarin da hukumar ta nrc ta yi na maido da zirga-zirgar jiragen na ƙasa Tuna wasu 'yan Najeriya suka shiga ɗoki. Muhammad Suleiman ya ziyarci tashar jirgin ƙasa da ke Kano don ganin irin shirin da ake yi don tarbar jirgin da da aka shirya zai baro Legas ranar Juma'a da yamma ya isar birnin na Dabo ranar Lahadi da safe. A filin jirgin ƙasa na jihar Kano wato ruwan da aka fi da railway mutane suna cike da murna game da labarin da suka samu cewa jirgin ƙasa zai fara zuwa da mutane da kuma kaya daga jihar Legas zuwa nan jihar ta Kano. a zantawar da muka yi daga ɗaya daga cikin ma'aikatan wajen ya bayyana mana cewa sun shirya tsaf da su fara tarbar baki da kuma kayayyakinsu daga jihar legas zuwa kano kuma sun shirya tsaf akan su fara tafiyar da fasinjoji da kayayyakinsu daga nan kano zuwa legas sunana abdullahi kete in allah wani tabbatar da shi mun kowa murna sawarsa muna murna muna farin ciki muna farin ciki muna ta kuma addu'a akan allah tabbatar da abin sakamakon cewa yanzu muna cikin wani zamani wanda manya su ce za a yi abu yau kuma a jima a ce an fasa yin shi haka haka manyan musu yanzu ko mm. amma mun muna ta masa addu'a manyan namu sama da ƙasa kan ubangiji allah duk abin da zama alheri a gare mu mm. muna fata zai tabbata a gare mu kuma ba wanda ya shi girgin mu mm. dan a kaddani ne ina na sama da shekara 30 ko 40 ka kuwa yanzu an ce ba jirgin yanzu ainihin na haikuwa cutuwa kuma ni ina tabbatar maka ban da sadare ka fahimta mm. su mu ne irin fota ɗin da in jirgi zo muke soke kaya mm. muke fiddo shi kuma masu kayan suka salama mu mm. to yau muna nan shekara wajen kusa uku hudu babu shi shin za mu ji daɗi ah, to yau da aka ce zai zo ba to mun kuwa farin ciki muna kuma addu'a wanda suka dalilin taso jirgin nan ubangiji Allah mu jagora wanda duk sai ka da hannu akan tashin jirgin nan daga daga zuwa Kano ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya mashi abin da ya niyya mana wanda kuma yake da niyyar ma ya kawo cikas kan rashin tashin jirgin nan daga Kano daga zuwa Kano zuwa Kano ubangiji Allah ya mana maganin su. sunana Ahmed Zakariya wanda aka fi kira da baban kyau wato murna ta wato ba karamin yawa ne da ita ba dan ni ce jirgi ya taso daga Lagos ya zo Kano ni abun alfahari ne a gare ni kuma abun ci gaba ne a gare mu ma gaba daya saboda duk lokacin da aka ce jirgin nan ya fara garawa daga lagos zuwa kano to hatta da harkokin kasuwanci sai an ga canji saboda haka ni a matsayina na wanda nake wakili na 'yan kasuwar guru wato garawar jirgin lagos a tattare da ni ko a tattare da mu mutanen guru da kano ba karamin ci gaba ba saboda haka wannan labari da ka zo mana da shi gaskiyar magana na ji daɗi kwarai da gaske. An gaida Muhammad Suleiman a Kano. Su ma masu bibiyar shafukanmu na sada zumunta sun bayyana ra'ayoyinsu a kan shirin na maido da zirga-zirgar ta jiragen ƙasa. Maha Ustaz ya ce, Muna da kyakkyawan zato a kan hakan. Abdurrahman shugaba ya ce, Masha Allah. Umar Ismail Pele kuma ya ce, Masha Allah, Allah ya kaɗe abin ƙi. Kuma dai za ku iya bayyana naku ra'ayoyin musamman a shafinmu na facebook.com trust sai kuma waɗanda suka turo mana saƙon murya ta lambar mu a WhatsApp wato sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Assalamu alaikum sunana Hassan Muhammad Binanci daga Angon magajin garin Sokoto da ke sokoto hakikanin gaskiya wannan mataki na fara sufurin jirgi daga lagos zuwa kano abun ayaba ne sai dai irin yadda za mu kalla yadda al'amari ke ci gaba da rancaɓewa musamman wajen sai da tikitin shiga jirgi daga abuja zuwa kaduna ko kuma daga kaduna zuwa abuja inda 'yan ba ka bi ta 'yan black market ba wannan katin zai gagari talaka wanda ma abin wasu ah, hamshakan mutane suke bi ta baya su sai katuna da yawa wanda sai a dokan musu mutane saboda yanayin sha'ani na lalacewa hanyoyi da lalacewa sha'anin tsaro da ya zama tsohon riga in an ɗinki nan can ya kece in an ɗinki nan nan ya kece saboda haka ya kamata hukumomi su dubi irin wannan matsala da ake yi ma eh, sha'anin sai da tikitin shiga jirgin kasa kamar tamnar kafin ko kuma ana dai saka rashin gaskiya ciki wanda ya kamata a ce hukumomi sun waiwaye akan wannan kuma an magance shi domin talaka ya amfana Salamu alaikum na shu'aibu musa mai kyasa donan samari daga nan jihar kaduna mun yi murna matuka da dawon jirage daga lagos zuwa kano saboda gaskiya idan ka duba hanyar da yake mota da ake bi daga kano zuwa lagos tsakani ga allah a na dan kasuwa idan ka bi tsakanin Allah kai karan kanka ba za ka suka ƙara bi wannan hanyar ba saboda gaskiya akwai ƙalubale sosai na rayuwa kala-kala na farko irin wayannan bandit nan da suke yawan tara mutane a hanya sannan hanyoyi bai da kyau sannan jami'an tsaro ma wanda suke yawan ansun cin hanci da rashawa a hanya kai karan kanka ma Allah na tuba ba za ka so ma a ce ka hau mota ba tun daga jirgi in Allah ya hore ma wadata kawai gwanda ka hau jirgi daga Lagos zuwa Kano gaskiya in dai Allah ya hori ma da ka hau jirgi gaskiya a nawa ra'ayin kenan gaskiya nayi murna sosai na yi matuka ubangiji Allah ya sa an dawo a sa'a assalamu alaikum gidan rediyon aminiya a gaskiya muna masu nuna mu da fatan alheri ga wannan gwamnati da ta yi kokari wurin ganin cewa an buɗe wannan tashar jirgi ta jigila daga Legas zuwa kano ko kuma ce daga kano zuwa Legas. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Google Podcast da Spotify da TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com aminiyatrust da twittercom aminiyatrust. To ko ta waɗanne hanyoyi wannan lamari zai shafi 'yan Najeriya? Abokiyar aikinmu Halima Jimrau ta tattauna da Malam Ahmad Abubakar Dokta mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Game da maganar jirgin ƙasa da zai dawo ci gaba da aiki daga Kano zuwa Lagos wani abu ne wanda dama can jirgi yana tafiya daga Kano zuwa Lagos, daga Lagos zuwa Kano. Yana ɗiban fasinjoji yana kuma kawo kaya. Amma saboda yanayin rayuwa jiragen duka sun tsufa, jiragen sun lallace. an koma harkar mota an koma harkar jirgin sama amma saboda tsadar rayuwa jirgin sama sai masu kuɗi sai manyan ma'aikatan gwamnati hanyar da ta rage wa talaka shine hanyar mota titunan sun lallace bayan lallacewa ga taɓarɓarewar tsaro a hanya da kuma inda za ka je ɗin yanzu ya zama na ba yadda za a yi mutum ya ratsa daga kano ice zai je abuja ma ba a kai ga lagos ɗin ba sai yana cikin fargaba yana cikin tsoro saboda akwai masu kidnapping akwai masu buɗe wuta ko su kashe mutane akan titi akwai masu banditiri da suke tashin garuruwa haka kawai ga matsalar 'yan fashi wanda aka saba da su ga matsalar manyan motoci cikurkudewar manyan motoci da ƙananan motoci a ciki a kan titi a samu dogon gosulo ko kuma a samu accident wanda za ka ga mutane da dama sun mutu dawo da martaba ta harkar jirgin ƙasa zai taimaka sosai wajen ba wa talaka dama ya hau jirgi ya tafi har zuwa jihar lagos cikin kankanin lokaci cikin sauƙi babu fargaba ta za a tare shi a hanya a harbe shi ko a ɗauke shi a ce sai an kawo kuɗi babu fargaba ta cewa yana tafiya a cikin jirgi za a tsaye da motar misali a ce za a yi mata fashi idan kana cikin jirgin nan idan ya tashi akwai 'yan sanda a ciki da suke ba da tsaro jirgin nan baya tsayawa ko ina sai iya guraren da aka ce nan ne zai tsaya ya soke fasinjoji iya garuruwan da aka amince nan zai je iya nan zai je to wannan zai taimaka mana wajen safarar mutane na biyu zai taimaka wajen safarar kaya kamar yanzu waɗanda suke safara irin na su tumatir a kai kudu ko kuma dabbobi a kai kudu ko kuma wasu manya-manyan kayayyaki da ake sana'anta su a nan arewa za a tafi da su kudu ana fargaban mota sai a ɗauke su a jirgin ƙasa nan da nan i tafi tunda akwai cargo train a jikin trains din akwai cargo akwai guraren da ake sawa don ɗaukar kaya kawai kamar kayayyaki da ake kawo su waɗanda ake kawo su daga ƙasashe suke biyo jirgin ruwa ake sauke su a jihar lagos sannan mutane su je su kiliyarin ɗinsu a ɗauko su a ce za a kawo su kano yanzu da jirgin ƙasa ba ka da wata fargaba sai kawai ka je kai kiliyarin kaya kayanka ka shigo da su harkar jirgin kasa ba a tsoron mota ta yi accident ba a tsoron a tare a kona mota ba a tsoron a tare a kwace kayan ciki ko kuma a tare direba a ce sai an biya wani kuɗi in ka sako kayanka a cikin jirgin kasa ba ruwanka da wata matsala da zaka samu zaka zo da shi so wannan ci gaba ne sosai zai ƙara bunƙasa harkokin cinikayya tsakanin arewa da kudu tsakanin mu mutanenmu 'yan arewa da kuma safarar da muke yi na sauran kasashe wanda dole ana shigo da kayayyakin ne ta jirgin ruwa to wannan zai ƙara mu saboda shigo da kaya daga lagos zai mana sauƙi an sauƙaƙa mana kuma an taimake mu sannan wannan zai taimaka wa mutane da suke ko da yaushe akan hanya suna yin a wasu harkar sana'a ko kuma harkar aikin gwamnati daga arewa zuwa kudu in akwai wani matsala da ake tunani shine ya za a ita hukuma ta sa tsaro sosai a cikin jirgin ƙasa ga waɗanda suke ciki saboda mutanen da suke ciki yanzu ɓata gari sun yawa dole ne hukuma ta inganta tsaro a cikin jirgin a kan mutanen da suke ciki yadda na wani a ciki ba zai cuci wani ba sannan kuma dole a inganta tsaro domin wannan matsaloli da ake samu na mutane banditiri su shiga garuruwa su tashe su kar wata ran a samu wata matsalar da za su tare jirgi a hanya su ce za su yi masa fashi ko za su ɗeba mutane to dole hukuma ta yi tsari yadda za ta sa masu tsaro sosai a cikin jirgin yadda duk wanda zai shiga hankalinsa a kwance yake ba zai samu tashin hankali ba ba zai ji fargaba ko ya ji tsoro don zai tashi daga kano zuwa lagos yana tunanin wani abu a'a a yi sa ma'aikatan tsaro a sa matakan tsaro ta yadda in ka shiga jirgin daga kano zuwa lagos duk tafiyar da za ka yi ko awanni nawa za ka yi hankalinka a kwance yake kamar wanda ya shiga jirgin sama ne zai tafi malam ahmed abubakar dakta mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kenan. kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau a wannan lokaci. Sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah, yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka, ku huta lafiya.